DW himma dai matasa. Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin himma dai matasa. Wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar. A cikin shirin za a je da wani matashi a jihar Sokoton Najeriya ya ƙirƙiro da wata na'ura ta sanyaya gidan kaji. yayin da a kasar mali wasu matasan suka fito da tsarin amfani da man darbejiya a matsayin maganin kashe kwari a can kuma birnin maraɗe wani matashi ne ya buɗe shagon sayar da littattafai da abin karatu da rubutu sai a biyo mu sannu a hankali domin jin ƙarin bayani a cikin shirin. matashi a jihar Sokoton Najeriya Aminu Shehu ya ƙirƙiro ta na'urar sanyaya gidan kaji a ƙoƙarin samar da sauƙi na tsananin zafin da ake a jihar ta Sokoto. Abin da ke haifar da cikas da kuma ɗimbin matsaloli ga masu kiwon kaji a jihar. Wakilinmu na Sokoto Ma'auya Abubakar Siddiq ya aiko mana da ƙarin bayani. To shi dai wannan matashi injiniya Aminu Shehu Kwassari ya daɗe yana gudanar da harkokin ƙirƙire-ƙirƙirensa, amma ƙirƙirar wannan na'ura ta sanyaya gidan kaji da kuma ɗakuna mai suna iya kula a turance na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma saboda yadda take maganin tsananin zafin da jihar Sakko take fama da shi. Wannan na'ura na kira shi ne sanadiyar muna da zafi sosai nan a Afirka ta yamma musamman yanki na na arewa. Irin tsarin sauki da matashin ya samar da wannan na'ura da ake zubawa ruwa da kuma fanka mai juyawa da kuma sanyaya wurare ta amfani da tsarin hasken rana ko kuma baturin mota. ya ɗauki hankalin masu ɗan ƙarfi na ta na ga mallakar wannan na'ura musamman ma masu gidan kaji. To amma shin kowane abu ne ma ja hankalin wannan matashi ga ƙirƙirar wannan na'ura? A to kasancewar mutanenmu suna da ƙaramin ƙarfi mafi yawa ba su iya sayen iya kwandishin mai tsada sosai. to shi kuma wannan baya da wani tsada sosai kuma yana da sauƙin aiki saboda bai cin wuta da yawa matashin dai ya bayyana baya ga amfani da ake da na'ura a ɗakuna akwai kuma tsarin yadda ake juya ta har ta amfani gidajen kajin ana haɗa mishi bututu a nan gaba a sa cikin gidan kaji sanadiyar in an sa cikin gidan kajin shi kan shi ɗungurungun to idan sanyi yayi yawa tun da ruwa ne ke ciki kashin kajin zai wari amma sai aje shi waje a ja bututun a sa cikin wannan wurin na kiwon kaji sai ya zama iska tatacce ke shiga mai sanyi matashin injiniya aminu ya bayyana kalubale da kuma nasarorin da ya samu ta hanyar wannan aikin kirkira na koyar da yara kusan su 35 wanda yake wasu da yawa sun ɗauki nauyin kansu har suna taimaka ma iyayensu da kuma wasu da suke koya ma kalubale na rashin wutar lantarki wanda shine babban kalubale da muke samu da tsadar kayayyaki da kuma rashin samun ainihin kayan da muke bukata don yin ayyukanmu wasu da suka mallaki wannan na'ura sun bayyana yadda suke kallon aikinta. Eh, sunana Muhammad Nura kusan ina da guda uku a gidana ita iya kula din kuma muna amfani da shi sai ka ji daki ya yi kamar kana cikin AC. Um, sunana Lukman Aminu wanda aka fi sani da Dubai City. Don in ka lura ma hada kankara ana sa mata ciki kuma sanyinta zai baka kamar kana cikin AC. Da fatan matasa za a yunkura don kaucewa zaman kashe wando. Ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya. A ƙasar Mali kuma wasu matasa sun fito da tsarin amfani da man dalbejiya a matsayin maganin kashe ƙwari ga amfanin gona. Matasan kan yi amfani da fasa'a wurin cire mai daga 'ya'yan darbejiya da ke warwatsi a sassa daban-daban na Mali. zahradin Umar Dutsen Kura na ɗauke da rahoto. A wannan wuri da ke kasar Mali yanzu haka rana ta take kuma korayen 'ya'yan dalbejiya na faduwa a ƙasa. A yayin da wasu manoma ke tsintar 'ya'yan dalbejiyar domin samar da maganin kashe ƙwari mara illa ga mutane da muhalli. Da farko dai suna shanya 'ya'yan dalbejiyar har sai sun bushe sannan sai su niƙa su har sai ƙwallayen dalbejiyar sun koma gari. Daga ƙarshe sai su sanya garin a cikin wani ruwa da kan koma wani koren mai mai kauri. Habib Adjad da ke zama ƙwararre a kan yadda ake sarrafa 'ya'yan dalbejiya da man da ake samu daga gare su, yakan tara manoma ya nuna musu yadda yake haɗa man dalbejiya da ruwan wani sabulu inda yake zuba man dalbejiyan kan masara don kare irin daga gara da sauran ƙwarika. Ya ce kwari sun riga sun fara cin irin masarar nan. Farkon man dalbejiyar da muka zuba musu a kwanaki bai kashe kwayayensu ba, nan da kwanaki hudu zuwa biyar kwarin za su sake farfadowa. Amma za mu kashe su idan har ka zuba musu man dalbejiya sau a wata ɗaya shikenan ka gama da su gaba ɗaya. Euh, man dalbejiyar dai kan hana kwari masu yawa hawa kan irin da aka ajiye domin shuka. abu muhimmi kuma shine maganin na dalbejiya ba shi da illa ga mutane da tsuntsaye da kuma halittun ruwa Manomin isiyaka kone na cikin manoman da suka rungumi man dalbejiyar a mali kone ya ce dalbejiya itaciya ce da muke da ita kusan ko'ina na ga kuma yadda ake sarrafa man ba abu ne mai tsada ba na yi murnar samun wannan ilimi samuwar man dalbejiya cikin magungunan kashe kwari ya taimaka wurin buɗe sabon babi ga manoma a ƙasar Mali, kuma masu alkinta muhalli na murna samuwar wannan mai domin sun gamsu akan cewa baya cutar da muhalli. To a gaida Zaharaddin Umar Dutsen Kura. To yanzu kuma sai birnin Maraɗi na jam'uriyar Nijar inda Salisu kaka ya aiko mana rahoto dangane da wani matashin mai suna Iliyasu ɗan kimanin shekaru talatin. Wanda bayan ya kammala karatunsa ya zaɓi buɗe wani gidan sayar da kayan rubutu da karatu na zamani da ake kira library. Kuma wakilinmu na birnin Maraɗin Salisu kaka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Shi dai wannan matashi mai suna Iliyasu Sa'adu Mijin Yawa, ɗan kimanin shekaru 33, matashi ne mai ƙwazo da himma. Wannan shi yasa bayan kammala karatun shi na shirin shiga jami'a ya yanke hukuncin kama sana'a tashi ta kan shi da ake kira da sunan sana'ar libreri wadda ya lakaba ma da sunan libreri alheri a ƙoƙarin shi na dogaro da kai don kawo alheri ga rayuwarsa da ta sauran al'umma musamman dai 'yan uwansa matasa. Hausawa dai suka ce, wai waka bakin mai ita ta fi daɗi ga ƙarin bayanin da ya yi ma DW. Na yi makaranta sosai, sai na bar karatun nan sai na to bari yanzu in aza kasuwa domin dogaro ga kai. Abin da na faro da shi na fara da harka informatic, na sai ordinateur, na sai photocopier mashin ta wallafa takarda. Da ita muka fara aiki, zuwa zuwa kuma na sanya kayan 'yan makaranta ma'ana abubuwan su na karatu na rubutu duka dai abin da shahi na dan makaranta karami da babba daga baya kuma kun sai na ƙara faɗaɗa wurin kuma kayan ofis sosai ma su ne suka yi ƙarfi a wurin kawai To kowane irin alfano ake iya cewa matashin na samu a cikin wannan sana'a a cewar shi sai godiya da alasan barka. Ina biyan bukatoci na na rayuwar yau da kullum har in biya ta wa'ansu. Duka abin alatu dai na wanda ya kamata mutum ya samu a rayuwa. Gaskiya ma sha Allah ina da su kuma ta wannan hanya aiki ne na same su. Eh to na yi arme da wannan aiki. na sai mota da wannan aiki na yi gida da wannan aiki kuma na je hajji da wannan aiki kuma na kai iyaye na guda biyu da wannan aiki hajji to kamar dai kowace sana'a matashin ya ce sana'a libreri ma tana da kalubale babban kalubale dai dukkan dan kasuwa ko karami ko babba ya san da shi wurin harkar gwamnati wani bisa ya aza mana haraji wanda ba mu iya biya wala Allah yana ya kawo durƙushewar mutum kimanin dai matasa samari da 'yan mata goma sha shida ne ke ci ƙarƙashin shi ga wasu daga cikinsu suna bayyana yin asirin da suke samu karkashin wannan sana'a ni sunana musa eh, alhamdulillahi a gaskiya na samu amfani da yawa ciki saboda cikin wannan aiki na samu na iyalai duk abin da ya kamata ina samu ina bin bukatu na hamma ina iya tallafa ma wani to ni sunana ke ziya gamba shibuka gaskiya ni na samu karuwa fiye da yadda ba a tsammani saboda yanzu ba lokacin zaman banza ba ne, a matsayin mu na matasa mu tashi abu komin karanta shi da sannu sannu Allah sai albarkace shi ka wuce inda baka tsammani to ni dai suna na mamman sani dama ita rayuwa ta duniya ka samu abun da ka ci ka sha ka tufa kanka asiri shine kawai ake bukata salisu kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger to masu sauraro gaba ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki na Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW